Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da kwawon tashar tamu ta gaskatan Tufa TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman kanin da aka kai su gidan yari saboda harkar fim da kuma abin da suka yi aka kai su gidan yari. Amma kafin nan ku dana mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya Na ɗaya. Naziru sarkin waka. Naziru M. Ahmad shi ne sarkin wakan tsohon sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu wanda ya daidai yana kai ruwa da rana da gwamna Ganduje har sai da aka soke shi daga mukamin mulki. An kama Naziru sarkin waka ne a watan Satumba a shekarar 2019 a bisa laifin fitar da wata waka kafin hukumar ta fina-finai ta Kano ta tantance ta. Da kuma haɗin gwiwar hukumar 'yan sanda da suke wakiltar gwamnan Kano wato Ganduje. Sai dai a farko abin bayan an bada belin zuri sarkin waka daga baya kotu ta sake soke belin da aka bashi inda ta gindaya masa wasu sababbin sharudan beli daga nan ne ta aika da shi gidan yari saboda rashin cikan sharudan a lokacin a wani lokacin da aka kara zama sai lauyan gwamnatin jihar kano wato barista wada ahmad wada ya gabatar da wata takardar bayar da hakuri ga gwamnatin kano wanda ya ce daga hannun naziru sarkin waka fito A cikin takardar wanda sarkin waka ya rubuta ta zuwa ga kwamishinan yada labarai na jihar ya ce, Ni ne Zuru Ahmad, ina bayar da hakuri matuka bisa zargin da aka yi mini kuma ina da na sanin abin da hakan ya haifar. Mawakin ya kara da cewa ya bayar da hakurin ne bayan masu ruwa da saki sun soma baki a cikin al'amari an sha zargin gwamnatin jihar Kano da yin amfani da hukumar tashi fina-finai ta jihar wajen gallazawa yan fim da kuma mawakan kanun da suke goyon bayan masu adawa da ita. A wannan al'amari da yawa daga cikin manyan jaruman Kano irin su Ali Nuhu, Nuhu Abdullahi, Hadiza Gabon, Nazifi Asnanik da dai sauransu sun nuna ransu sosai a shafukan sada zumunta. Na biyu, Adam Ezango. Adam Ezango ya kasance mawaki ne kuma jarumi ne a masantar shida fina-finan Hausa ta Kannywood. A shekarun baya a lokacin da Ibrahim Shekaru yake a matsayin gwamna a jihar Kano, an kama jarumi Adam Ezango a sakamakon wani album dinsa da ya fitar mai suna Bahaushiya. A cikin wannan album din nasa, an zargi Adam Ezango da fidda sirici a bidiyoyin wakokin nasa, musamman a wakarsa mai suna Lelewa, wanda a ciki ana iya ganin wasu mata suna rawa, ga cibiyoyinsu a waje. wanda kuma hakan ya saba wa ɗabi'ar malam bahaushe da kuma karya dokokin hukumar tashi fina-finai ta kaniwood wanda ke jihar kano gashi kuma ya saka wa wakar tasa suna bahaushe bisa wannan dalilin ya sa gwamnatin kano ta wancan lokacin ta sa aka kama adam ezango aka jefa shi gidan yari bayan fitowarsa daga gidan yari adam ezango ya kuma garin kaduna da zama ya bar garin kano inda ya yi wata waka mai suna ayoyo a wakar ya yi wa gwamnatin kano na wancan lokacin raddi akan kama shi da aka yi Har wa yau, Adam A. Zango yana jin zafin wannan ɗaurin da aka masa a gidan yari. Inda ya tabbatar da hakan a wata hira da aka yi da shi da BBC a cikin shirinsu na daga bakin mai ita. Na uku, Sunusi Oscar. Sunusi Oscar 442 ya kasance mai bada umarni ne a masana'antar fina-finan Hausa na Kanyut. Shi ma dai an kama shi a watan Agusta a shekarar 2019 kan sana'arsa na bada umarni a fina finan Shugaban hukumar tashi fina-finai a Kano, wato Afa Kallawo ya ce, an kama Oscar ne wanda yana daga cikin yan fim da ke goyon bayan konkosiya. Afa Kallawo ya ce, saboda ya saba wa ka'idojin gudanar da sana'arsa a Kano. Inda ya saki wata wakan wanda akwai badala a ciki, wanda Garzali Miko ya yi mai suna So na Amana. ya kara da cewa sun jima suna bibiyar oscar domin su kama shi amma sai a 'yan kwanakin nan suka samu damar yin hakan amma a lokacin shi oscar ya musanta zargin da ake masa ya ce ba shi ne ya yi wakar ba kawai shi umarnin bidiyon ya bada amma daga karshe wata kotun majistra a jihar kano ta bayar da belin da darakta sunusi oscar bayan hukumar ta ce fina-finai ta gurfanar da shi a gabanta bisa zargin saba ka'idarta na aiki Kama Sunusi Oscar ya tada jiyoyin wuya sosai a tsakanin jaruman Kannywood, inda wasu suke goyon bayansa wasu kuma sabanin hakan. Na hudu Rabilu Musa dan Ibro, marigayi Rabilu Musa dan Ibro ya kasance jarumi ne na barkwanci wanda zamu iya cewa babu wanda ya taba irin farin jinin sa a jaruman barkwanci na Kannywood. Shi ma dai an taba kama shi, sannan aka kai shi gidan yari. An kashe gidan yari ne bisa zarginsa da aka yi na sakin wata bidiyon waka mai suna Mamar wanda ya saba wa hukumar tace fina-finai na Kano wanda Rabo yake jagoranta a lokacin da Ibrahim Shekaru yake gwamna a jihar Kano. Shi ma daga ƙarshe an kyale shi sannan ya ɗan ɗau wasu lokutan bai fito a fina-finai ba daga baya ya fara fitowa. Duk mai kallon fina-finan Ibro na bayan an sake shi zai dinga jin lokaci zuwa lokaci yana habaici ga gwamnatin da ta kama shi a wancan lokacin Allah ji shi da rahama idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Mun gode kallon wannan bidiyo da gaskiya 24 cibi idan bidiyon ya muku daɗi ku danna masu subscribe kuma alamar karrawa don mu samu shirye-shiryen mu mun gode